Wata guguwa mai zafin gaske kumshe da hadari mai nau'in ruwa irin na rigimar siyasa sun bayyana a jamhuriyar Nijar tun a cikin watan Agustan shekarun 2013 da shugaban ƙasa mai girma Isufu Muhammad ya haɗa wata gwamnatin gamin Gambiza mai kumshe da jam'iyyu barkatai cikin su ko har da wasu mambobin jam'iyyun adawa da suka balle daga biyayya ga uwayen jam'iyyunsu suka runtuba zuwa gwamnatin jamhuriya ta bakwai domin kamawa shugaban ƙasa Isufu Muhammadu a cikin wani tsarin gwamnatin da ake kira Gouvernement de large ouverture tun daga lokacin zauke yanzu Ƙura kura ta tarnake a fannin siyasa tsakankanin 'yan adawa da na masu majority inda hakan ke ci gaba da tayar da hankulan shugabannin addinai a jamhuriyar Nijar. Ustaz Malam Haja babban limamin masallacin majalisar dokoki ne ɗaya daga cikin wasu dandalin da ake ta tabka muhawara mai zafin gaske wacce ta haddasa tarnaki da jayayya tsakankanin masu majority da kuma masu adawa a Nijar. Magana da ke gare mu mu a matsayin mu na masu karantawa Allah ya ce manzon Allah ya ce abinda za mu shawarce su da shi shine su ji tsoron Allah su nemi abin da zai sa ƙasan nan ta ci gaba su bar ma baya gado mai kyau ba su bar ma baya ba rigimar da muke gani suna yi cikin talabijin da kuma abubuwan da sautin da muke shi suna faɗi cikin radiyoyika wannan baya kai ƙasa gaba magana ta farko wadda zani ga shugaban ƙasa Allah saka masa da alheri da ya yi magana cewa zai aiki zai aiki kwaikwayo irin na Umar to ya sani inda lokacin umar ne waɗannan ke yin wannan abu da yanzu tuni ya yi maganin su saboda ya san abin da shari'a ta da batun ya tayar da hankalin hatta ma mabiya addinin kirista ganin halin da jamhuriyar nijar ta shiga ciki monsignor michel kartategi babban limamin mabiya addinin kirista ne musamman ma 'yan ɗariƙar katolika nous prenons la parole car il nous semble que la situation politique actuelle l'exige. Ya ce ko da yake mun ɗauki magana ne idan aka yi la'akari da halin da jamhuriyar Nijar ta shiga a fannin ta na siyasa, jamhuriyar Nijar na tana cikin wani hali wanda demokaradiyyar ta mun gano da cewa tana cikin wani hali na garari. Michel Kartategi ya ce muna kira ga 'yan siyasa da a gaggauce su suka zukatan su ruwan sanyi su kauce wa duk wani zagi da suka yi wanda hakan tarihi ya nuna mana cewa bai taba haifar mana da mai ido ba. Majami'ar mabiya ɗarikar Katolika ta ce a gaggauce ya kamata 'yan siyasa su sulhunta tsakanin su domin magance matsalolin da suka taso yanzu haka masu nasaba da siyasa. le respect de la différence culturelle, politique et religieuse et le sens du bien commun. Wannan dai ba shine karo na farko ba da wasu jagororin addinai ke linkaye kira zuwa ga 'yan siyasar jamhuriyar Nijar domin kwantar da hankalinsu da jagorancin wannan ƙasa a cikin tsanaki ba tare da haifar da rigingimu ba irin na siyasa. Abdullahi Maman Amadu, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.